mun taba zama da su 1995 lokacin da ne karatun littafin a wasu tahawiya a abin nan a aka ce to su gashi sun ce ba sa irin wannan karatu suna magana a kanka na ce a ah, na ce waɗannan ai criminals ne to yanzu malam ba za ka yi alkawarin ka daina magana a kansu mana ce kai za ka daina kashe barayi a lokacin kashe barayi yake wani bakano ne aka kawo shi area commander in aka kawo shi ya tabbatar kai barawo ne sai warning ɗinka sai ce tashi ka tafi kana tafiya sai harbe ka a office ɗin shi a nan office ɗin shi yake yi ai a lokacin har murna suke ai an je wurin yan sanda ai ai ai za a harba albani suna murna to da aka je lokacin hankalinsu ya tashi su alhaji hamisu dan kabalu duk suka tattaru da wannan dan iskar da ake cewa dan lami sharu duk suka taru aka danna kaset gashi wai na ce eh, shehu tijjani ya buga kudin jabu ya tsaci gonjo ya yi kaza to eh, aka karanta alga ta mala wannan kasar ɗinka ne nace sosai nace ni sun rage min ma ni awa ɗaya da rabi na yi to sai jikinsu ya fara sanyi yanzu duk wannan maganganun da ka faɗi akwai hujja na ce kai baka ji ina faɗin littattafai ba ce na ce ga littattafan nan na zo da su buhu biyu a dawo da kaset ɗin duk abin da na faɗa a tsai da kaset ɗin a buɗe a karanta sai ce a su sulhu ake so a yi sai na ce ban yadda ba na ce kai zai yi sulhu tsakaninka da barayi a zariya ya ce a na ce to waɗannan ba sulhu sai dai a ja kasar ɗin nan in abin da na faɗa waɗannan sun zama arna to a a kai su duk a kashe su sun zama arna sai shi wannan dan lamin shiru ce toron kudu da kaji ce kada Allah yi mana shiru arnan banza arnan wofi a lokacin su kansu yan izala da suka bi musu Alhaji Usman duk jikin su yayi sanyi yace arnan banza arnan wofi ana magana musulmi wai baka izini kai magana Alhaji Hamisu dan kabalu to malam awwalu mu je mu zauna lafiya nace Alaji kai mana shiru me zaka ka gaya mana tun muna yara shehu ne ke zuwa suna cin matanka a cikin gidanka malam salaji usman su kan suka shiru na ce wallahi waɗannan arna ne ba na shakka arna ne a jawo kasar nan. in abin da na faɗa gaskiya ne za a kashe su don sun yi ridda in kuma abin da ni na faɗi ƙarya ne a kashe ni na ce amma wallahin aka bar magana nan haka wallahi yau ma da magariba ina da sauran karatu kuma zan yi wanda ya fi wannan akan waɗannan to kun ga hikima ni na san dalilin yin wa'azin nawa su sun san dalilin yin wa'azin amma mun ki faɗa 'yan sanda zuwa suka yi suka yi wa'azin maulidi suka ce abubakar goma na wuta don haka ɗaukar fansa nake amma ni ban ce na ɗaukar fansa ba don na ce na ɗaukar fansa wa'azina ya zama ba shi da value su sun yi wa'azi shi samra kandi shi wannan sharu shi ne ya ce habubakar gumi na wuta kuma in habubakar gumi baya wuta shi ya haƙura da shiga aljanna in dai habubakar gumi zai shiga aljanna to ni ni kun ga malami ne to ni na haƙura shi ne yan izala hankalinsu ya tashi na ce zan kwanto kuraye kuma kukan kuwa wallahi sai kun gudu ina zaune a kofar gida ina ji sai ga malam abubakar daga cikaji ya taho yana kuka malam abubakar mai nika yana nan a kasuwar mata yana nika hayan ya zo yana kuka na ce malam abubakar ya ce ya eh, bari in na kwanto kuraye kukan kwallon sai kun gudu sai da hankali ya lafa sai na ce zan yi karatun tahawuya kowa yana murna babun baɗin hufihin rahmatu wa zahiru min qibalihi al'azab da aka zo aka fara karatu sai da na tattali tafan tijjaniya kaf dama sai ne musu kanta guda da na zo shi kenan aka fara su sun san dalili kenan don haka da suka koma su su alhaji hamisu dan kabalu da su alhaji tankul koro duk sun rasu suka ce wallahi yaran nan ba haka yake ba yana mutunta mu yana karatun shi ba ruwan shi ya mafi zagin yan uwan shi yan izala ba ruwan shi da mu kai dan lami kai ka tsogalo shi ta haka sai suka kore shi daga muciya dama daga zariya city ya taho suka kore shi to yanzu ne da ya dan samu canji ya je sai wani gidan biredi yana na yana gina masallaci to abin da za ka ce shine a lokacin nan hakikanin al'amarin shine mai wato alala ya ji halal na ahadun alayin fa na jihalu fauka jahal jahil to amma mu ba jahilci ba don har yanzu abubuwan da na faɗi a kasar ɗin ba abu ɗaya da na janye duk sai da na buɗe na karanta kuma a lokacin ni na so magana a kai ta kotu ne don wallahi sai da na je kano wurin wani malamin mu na karɓo wasu takardu na kwafin shari'a ina nan da su wani profesa mai gari ɗahiru mai gari wanda ya wannan littafi a sheikh inyas sangali ya yi a da tijjaniya menene mene sai da na je na karɓo kun san da ya rubuta wannan littafin sai da suka je za su kashe shi yan ɗarika sai aka je kotu da aka je kotu suka yi musu aka tabbatar da dalilai aka zo aka yi ruling that in dai mai gari ba mutuwa ya irin ta Allah ba kawai ya mutu saboda Allah in dai aka gagawa shi ko ina to su ne duk suka sa hannu to sai da na so in zo da wannan kofin da haka ne in ce gashi wannan littafin tesis ne na project a ƙarƙashin jami'ar bayero da ke kano kuma duk profesoshi ga hannunsu sun sa kuma sun yarda sannan kuma 'yan ɗariƙa sun yi musu an je kotu ga abin da alkali ga shari'ar a muƙaddimar littafin ne littattafan shi guda biyu duk anan ya sa waɗannan tarihin cewa tijjani ya buga kuɗin jabu an kama shi an yi mishi duka kuma an kulle shi daga nan an kore shi a kasar. waɗannan wannan irin mutumin yake da followers a Nigeria da take da efcc babu rule of law a Nigeria. in ni dan majalisa ne sai na tado da wannan wataran eh wato in ka kware da sanin dokar kasar ko akwai abubuwa ba zai yi wannan mutumin da kotun kasarsu ta hukunta shi cewa ya yi fajirin kuɗi aka hukunta shi convicted an ex-convict a kan kuɗi kuma a ce yana da followers a ƙasar nan tamu ba ba zai yiwu ba ya saba wa dokar ƙasa so illegally illegally by the constitution of the nation ya kamata ainihin a hana yin tijjani a ƙasar kuma wannan tesis din na shi malam mai gari a nan jami'ar bayero ne aka yi munakashe shi aka yadda da shi kuma da waɗannan maganganun a ciki aka kuma buga shi ga habubakar gumi tsohon alkali ne shi kuma ya sa hannu da rubutun hannun shi haka naira goma lokacin ake sai mana da littafin a in inyas a sangali kan shi ya thesis din to waye ahmad dahiru waye ne dahiru mai gari dahiru mai gari professor ne a islamic studies dahiru mai gari a gidan kaulaha ya girma shi ne ya ce shi akan kaulaha zai yi nashi eh, thesis din digirin shi na uku akan kaulaha ya dingire to kunga ga duk waɗannan haƙa'ig na tarihi ya kamata mu san su saboda waɗannan abubuwan za su sake tasowa wata rana a ƙasa shi yasa muke aji waɗannan document ake aje irin waɗannan littafan ake sanin waɗannan facts ba dan komi ba saboda kai ahalus sunna kai kake da gindin zama a Najeriya kun san me kasantuwar abubakar gumi tsohon alkali ne shi ya fara da'awar ahalus sunna a nan kasar rediyo najeriya kaduna ta shekara talatin tana sawa kyauta ya nuna gaskiyar aƙidar ya nuna officially aƙidar mu an yarda da ita har abubakar gumi ya mutu yana karɓan fanco na gwamnatin kasar kuma an san irin aƙidar shi sannan duk abin da ya taso a kasar na addini yana da rai sai gwamnati ta tura shi kun lokacin da rikicin Samail Idris ya taso a matsayin soja ya kawo wani karatu ya kawo wani aƙida ba a san shi ba wa aka tura Abubakar Guma aka tura ya je binciki wannan kenan su Abubakar Gumi su aka sani to aƙidar su aka sani mun tashi muna raya wannan akida kuma sai mu ɓoye kanmu to amma ba mu san tarihin kanmu ba da haka sai a je wurin taro kawai sai ga wai su sharif sale wai su ɗahir bauchi su ne manya a wurin taro wai ga malaman ƙungiya irin su wannan shi baban tini sun koma suna durkusa musu suna yi musu abubuwan yan ɗariƙa saboda mai saboda suna son a ba su seat a cikin majalisa ta jama'atu nasarar islam ko kuma a recognize nasu su kuma za su kai su zuwa ga gwamnati saboda su waɗannan su ne gwamnati addu'a da sauransu wallahi bai kamata a yaudare mu ba jama'a dole mu tsayu da kanmu amma da'awar mu tana da tushe ba mu da dalilin da za mu ɓoye da'awar mu a ƙasar nan duk inda muka ji wallahi mu bayyana mu ne su kaza mu ne 'ya'yan habubakar gumi sai mu faɗi haka mu ne 'yan izala mu faɗa a faɗa mana menene menene illar abubakar gumi official a faɗa mana menene illar izala to mu yan izala ne kuma mu ya'ya mu wa'azin abubakar gumi muke yi ba ma yin na ɗariƙa sai mu faɗa amma sai kaga wai an je wai wurin wa'azi wai malamin izala ya je ya siyo carbi wai ya zo ya rike carbi saboda ya ga yan ɗariƙa a wurin kowa da carbi wai shi ma ya saje da su mana mu da'awar mu kullun sai tana bin karkashin ƙasa, wala dole ne mu tashi mu yada da'awar mu jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu bari mu samu gaba da zamu